hatsarin kwale-kwale a jihar adamawa ya yi sanadiyar mutuwar mutane guda takwas a biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar ta ara digital gwamnatin jihar adamawa ta ce mutane takwas ne aka tabbatar da mutuwarsu bayan wani hatsarin kwale-kwale a karamar hukumar yola ta kudu wani jirgin ruwa dauke da fasinjoji ashirin da uku ya kife a tafkin wato a tafkin juwa da ke rugange wani kauye a karamar hukumar yola ta kudu a safiyar ranar juma'a inda gwamnati ta tabbatar da mutuwar mutum guda wato yayin da ake ci gaba da bincike an ceto mutane takwas tare da gano gawawwakin mutane takwas inda har yanzu ba a tantance wasu mutane bakwai ba sakataren zartarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar adamawa adisema muhammad suleiman ne ya bayyana hakan a lokacin da ya raka mataimakin gwamnan jihar farfesa wato kalitefwa farauta ziyarar jaje ga iyalan waɗanda abin ya shafa shugaban adisema ya tabbatar da cewa ana ci gaba da aikin ceto wato aikin ceto domin gano makomar fasinjojin da har yanzu ba kai ga gano ko suwaye ba a wajen datsarin kwale-kwalen ya afku mataimakin gwamnan ya ce an bayar da umarnin samar da rigunan ceto ga masu amfani da kwale-kwalen domin a duba waɗanda suka mutu idan aka samu wato haɗarar nan gaba ta kuma shawarci mazauna yankunan kogi da sauran masu amfani da kwale-kwale da masu gudanar da kwale-kwale da su rika lura da yanayin yanayi gami da yiwuwar samun ruwan sama da hadari kafin fara kowace irin tafiya hadarin kwale-kwalen na ranar juma'a da ta gabata na da nasaba da guguwar ruwan sama da ta afkawa kwale-kwalen ta kuma jefar da shi cikin ma'auni da fatan allah ubangiji wata ala ya ji kan wanda suka rasu waɗanda kuma aka gano su daga baya ubangiji allah ya ba su lafiya allah kuma ikiyaye mu da wannan musibu a biyu ma cikin shiri na gaba domin jin wani sabon labarin da dumi daga tashar mu ta ara digital